aha na rage jikin wani wireless kaɗan amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga jayyan halitta nai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta farkinsa, har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barkamu da sake haɗuwa a wannan rana ta Lahadi 23 ga watan Safar hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da sha bakwai ga watan takwas miladiya dubu da ashirin da biyar. Allah madaukakin sarki ya kaddara sake haɗo mu a wannan masallaci na masjidu Bilal bin Rabah a nan GRA garin Kebbi jihar Nasarawa inda muka saba haɗuwa a irin wannan lokacin domin karatu cikin wannan littafi na al da tahawiyya wallafawar Sheikh al al-Hafiz Abu Ja'far al-Tahawi wanda ya rasu hijira shekara ɗari uku da ashirin da ɗaya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji ɗan gafarta mishi. Muna karantawa tare da ta'alikin babban malamin hadisi Muhammad Nasiruddin al rahimahullah rahimahullahu ta'ala. A mu da ta gabata mun yi karatu cikin fakara ta tasa'in da uku. Faɗin malam wani shibbu ashabar Rasulillah صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم في عمومنا صلى صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما باما جزاوة وجنسا ولد تشير كما ولا نتبرأ من أحد منهم كما باما برأت كم دجواني دجتشير mun yi karatu a wannan fakara sati biyu da ya gabata a satin da ya gabata mun karanta wasu daga cikin shibohi da masu addinin shi'a suke bijirowa game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yakon Allah a yau za mu ci gaba fakara ta casa'in da huɗu? kowanne muna karantawa insha Allah muna koma muna bibiyan bijirorin shubohin masu addinin shi'a akan kowace gaba insha Allah malike cewa wa nuthbitu khilafata ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama awwalan li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون ملك سوى ونثبت الخلافة منا ثبتت خليفة بعد رسول الله بايا من الله sallallahu alaihi wa sallama ahli sunna suna tabbatar da khalifanci awwalan li abi bakr siddiq suna tabbatar da khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko shine abubakar as-siddiq abubakar ibn abi quhafa ko kace abdullahi bin usman wannan asalin asalin sunan sa ke Abdullahi bin Usman, shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na farko malaike tafdilan lahu muna haka zan tabbatar da falala da shi Abubakar yake da shi wa taqdiman da kuma gabatarwa da yake da shi ala jami'il ummati akan dukkan sauran al'umma sai na bakar ya fi dukkan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi falala kuma shi magabaci ne a kansu wannan ita ce aqida ta ahli sunnati wal jama'a uh, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a cikin ha'iya ɗinsa ya yi ishara zuwa ga haka ايتي حب الصحابه كلهم لمذهب وموده القربى بها اتوسل ولكلهم فضل وقدر ساطئ لكنما الصديق منهم افضل دامية عفوا ايتي تيوا صحابة من ذن الله صلى الله عليه واله وسلم جبالهم ايتي مذهبا sa'annan san makusanta dangin manzan Allah sallallahu alaihi da wannan soyayya yake neman kusanci zuwa ga Allah yace dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi suna da falala suna da matsayi suna da daraja amma ko mun yadda cewa Abubakar Siddiq dukkan su ya fi su falala wannan dole ka yadda da wannan kafin ka zama ahlus suna? za mu zo mu ji da malam Albani ya nalkalto daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace bayan Abubakar thumma li Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu bayan Abubakar khalifan Abubakar kuma shine Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu thumma li Uthman radiyallahu anhu sa'annan shi ya koma wajen Uthman bin Affan Allah ya kare da a gare shi ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه sannan shi ya koma ga Ali bin Abi Talib Allah ya kare da a gare shi malaka wa humul khulafa'ur rashidun waɗannan guda hudu sune al khulafa'ur rashidun al mahdiyun al a'immatul mahdiyun sune jagorori masu shiryarwa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi bayani akan su hadisin al-irbad bin sariya ko hadisin al bin sariya hadisin da ke cikin sahih muslim al-ibadu bil sariya yake bada da labarin wani wa'azi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya musu a cikin wa'azin yake cewa fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ku yi riko da sunnata da sunnan khalifofi na shirye din waɗanda kuma suke shiryarwa waɗanda duk wanda ya bi hanyarsu ya shirya Abu alaiha bin nawadi ku yi riko da sunan da wannan sunan da turaman haƙoran annawaji suka ce shine turmin turama na haƙoran haƙoran ah, molas kenan da molas. su ake cewa su nawaji an mutum ya rike abu da shi ko kashi ka gagara tauna ina kake turawa suka ce tafi can ku haɗu ko manzo Allah ce to ku yi ko da sunnan sa da sunnan waɗannan kalifofin nasa shirye shi ne malai ce to waɗannan guda hudu su ne fa kalifofi shirye hudu an gane ku malam shekul al-albani yake cewa qala shekul islam ibn taymiya ga maganar da shekul islam taqiyuddin ahmad bin abdul halim bin abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi yake cewa wa man ta'ana fi khilafati ahad min ha'ula'i al-a'imma duk wanda ya suka yace bai yadda ba da jagorancin ɗaya daga cikin waɗannan jagorori guda hudu fa huwa adallu min himari ahlihi to ya fi jakin gidansu zama ɓatacce duk wanda ya ce bai yadda waɗannan yadda suke a jeran nan su ne khalifofi su jagororin wannan al'umma ba duk wanda ya bai yadda ba ya yi suka game da su to ɓatarsa ta fi ɓatar jakin gidansu fa huwa adallu min himari ahli lalle ya fi jakin gidansu ɓata shekul islam faɗi wannan a cikin majmu'ul fatawa dinsa juzuyi na uku shafi na ɗari da hamsin da uku to waɗannan su ne suka jagoranci wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa zai kyau mu san mu ga abinda maluma suka ta rubuta na tarihi akan ya aka yi kowannen su ya zama khalifa ko sa'annan mu yi magana akan falalan kowanne ɗaya daga cikin yadda ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma sai mu duba shigohi da masu addinin Shi'a suke faɗa game da su da kuma amsar da aka ba su tun tuntuni tun ba yau an gani ku daga ci za mu karanta a cikin wannan littafi tamamu tawfiq fi sirati siddiq radiyallahu an na fadilatu sheikh al-ustaz Muhammad Sani Umar Musa rijiyar ilimi ya rubuta wannan littafin ne gaba daya akan abin da ya shafi tarihin sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa Allah ya sa masa masa tamamu tawfiq fi sirati siddiq a cikin wannan littafin Ya yi fara ya yi bayani daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wa Fati. ina ga daga nan ya kamata mu karanta ku so daga nan zai fara ba mu picture na wane ne ya kamata ya zama khalifan manzon Allah mala yake maradu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa salati wa salatu abi bakarin bin nas ya fara magana akan rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma jan sallah da sayyidina Abubakar manzon Allah sallallahu alaihi ya umarci Abubakar shine ma mutane limanci tunda shi ba zai samu fitowa ya ja sallah Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fara rashin lafiya ne a ƙarshen watan safar a ƙarshen watan safar a shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira ya fara da zazzaɓi haka abin ya rinka hauhawa ya rinka tsanani ya rinka tsanani ban san mu tsaya karanta larabci sau da kar mu abun nan ko rashin lafiyan ya zo yi tsanani sosai da sosai har aka kai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zai iya fita ya je ma mutane sallah nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta game da Imam Bukhari ya fitar a cikin sahih littafin tace wata rana ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ciwon ya tsani da ba zai iya fita ba sai ce mana na Aisha sai Abubakar radiyallahu ta'ala Ya yace ka ce ka ci fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah yayi da sahabbai suna wannan lokacin sallah yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jinkiri to suna zuwa su yi masa sallama fada miki rasulullah lokaci yayi ko mutane sun taru an gane ba kawai lokaci ya kowace su sai su tada sallah an gane ko irin wannan rashin tarbiyyar da mutanen mu suka kware a kai ko a waya ba za a kira kuma kila limamin bai saba makarawa ba wannan ya sa a tarbiyyar musulunci kwata-kwata sabai har gida suke zuwa su yi sallama a annabi sallallahu alaihi wasallam sai in shi ya ce wani ya sallama da bilal ya zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muru ababakrin falyusalli bin nas sai ce ku je ku ce abubakar ya jagoranci mutane sallah ba zan iya fitowa ba. da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to matan annabi suna gudu sai suka ce a'a sun san Abubakar mutum ne mai saurin kuka da kuma yanayin shakuwar da ke tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga shine a tsaye a wajen tsayuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kuka zai iya hana shi ma mutane shi. suka ce sallallahu me zai hana ka ce a ce Umar ne ya ce a ce Umar ne ya ja mutane sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ce Bakar ya ja mutane sallah matan suka sake maimaitawa ya sake ce ku ce Bakar ya ja mutane sallah suka sake maimaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna kunna sawahiba yusuf yace ya kuke da musu kamar matan nan da suka yi ma annabi Yusuf makirci yace muru aba bakrin falyusalli bin nas abin da nake so shine a umarci Abubakar ne ya mutane sallah ba wani ba shi nake so ya jagoranci mutane sallah Abubakar ya shiga ya ja mutane ya ja mutane sallah Nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta tace daga cikin abin da ya sa na nace a ce Umar ne tace na farko na san babana Abubakar kuka zai iya hana shi yin sallah na farko ke na biyu ni ne aka ban saƙon faɗa ma Bilal kuma aka ce in ce babana ne ya ja sai ta ce sai na ji tsoron kar in taimaki shedan akan mutane saboda sai ai saboda ni ne na faɗa saboda babana ne an fahimta ku amma dai da ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda ba Abubakar ne zai ja zai ja zai ja sallah da garke abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi ya ja shi ya ja sallah to wannan abu na farko ke ana cikin wannan halin sai na abubakar shi ci gaba da jan sallah shi ci gaba da jan sallah har ranar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniya a ranar litinin ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal shi sa ahlus sunna suke kalubalanta yan bid'a sha biyu ga watan rabin a murnan mutuwan annabi suke yi ko murnan aihuwa babu kokonto ko kaɗan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ne ranar sha biyu ga watan rabiul awwal amma har yau babu wani tarihi da ya tabbatar da yaushe aka haifi annabi so kuma suna buki ranar sha biyu ga watan rabiul awwal to murnan me suke yi murnan mutuwa suke yi ba murnan aihuwa so shi ne tabbas tabbas ne ranar ya rasu amma ranar aihuwar shi abinda maluman tarihi ma suka firin jayarwa shine 11 ga watan safar shine abinda maluman tarihi suka firin jayarwa Allah ya sa mu gani annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ranar litinin 12 ga watan rabiul awwal shekara na 11 bayan hijira lokacin ya cika shekara 63 sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin to ba ranar da annabi sallallahu alaihi wa sallam rasu sai na Abubakar bashi a gari so da yayi lokacin sai na ya ƙara aure amma matar tana zama a wani guri ne a can bayan garin Madina to lokacin yana zama yana gidanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu a wannan ranar musulunci da duniyar musulunci ba su taɓa ganin musiba irin wannan ranar ko ba su taɓa gani ba garin madina hankali ya tashi kowa ya Da daga karke ma sai na umar radiyallahu ta'ala anhu ya wata kutuba ya ce kai annabi bai mutu ba annabi ya je ya gana da ubangijinsa ne kamar yadda annabi Musa ya je ya gana da ubangijinsa kuma zai dawo kuma duk wanda suke ce annabi ya mutu nan in ya dawo mun gane munafukai ne suna son ya mutu kaf annabi sai ya daddatsa hannayensu da kafafunsu to haka daga yanzu kar ma ne duk wanda ya kara ma fada ni zan fara aikin kowa ya natsu hankalin kowa ya tashi ka ji aka fara masa yana kan? ce ga abin da ke faruwa fa ga matsalin da ke faruwa abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya dumfaro a guje akan dokin ya shigo ya zarar da masallaci an cika kofar gidan na na Aisha an cika ba masaka tsinki kowa zugun zugun sai na bakar ya sauka daga abin hawan ya ɗaura dokinsa ya shiga masallaci ya ga wanda suke masallaci bai ce ma kowa komai ba ya wuce ɗakin na na aisha ai ɗakin shi ce aiko sai ya nemi izini kawai sallama ya shiga yana shiga sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an rufe shi da da tufafi sai buɗe fuskan manzon Allah sallallahu alaihi ya tsuguna ya sumbanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a goshi sai ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah yace na baka fansan mahaifina da mahaifiyata ya manzon Allah wallahi la yajma'u Allahu alayka mawlataini yace na rantsi da Allah Allah madaukakin sarki ba zai hada maka mutuwa guda biyu ba amma al-mautatu allati katab kutibat alayka fa qad muttaha ce mutuwan da Allah ya rubuta masa ta riga ta yi sana ke tsibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah kana raye kana kamshi ka rasu kana kamshi sai na ya gama ya fito ya tarar da sai na umar yana wannan wonin din ya ce mishi komai ba yana zuwa ya ce idlis ya umar maza ba ya umar ka zauna umar sai ki zama da zama sai dawo shi sai na kace ya fara khutbatul haja inna alhamdulillah sai mutane suka dena suka fita harkar umar sai suka kawo dawo kanshi ya gama khutbatul haja din sai ce amma ba'd bayan haka faman kana minkum ya'budu muhammad fa inna muhammadan qad ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سيدنا بكر يقول ku saurara duk wanda a cikinku shi dama annai Muhammad yake bautawa to sani yau annai Muhammad yayi wafati ya bar duniya amma duk wanda ya san a cikin ku Allah yake bauta to Allah madaukakin sarki rayayye ne baya mutuwa sai karanta wannan aya cikin suratul Ali Imran Allah ce annai Muhammad ba kowa bane face manzo kuma wasu manzannin sun zo sun mutu kafin shi yanzu in ya mutu ko aka kashe shi za ku juya kenan daga diga-digan ku bar musulunci to sani duk wanda ya bar musulunci barin musuluncinsa ba zai cutar da Allah da komai ba wanda kuma ya ci gaba da zama a cikin musuluncin Allah maɗaukakin sarki zai saka musu sakamakon da ya dace da su mai ruwayan hadisin ya ce wallahi laka annan nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-aya hatta talaha Abu yace a wannan ranar a garin Madina sai ka ce kaman ba wanda ma ya taba sanin ayan ne sai ranar da Abubakar ya karanta duk wanda ka zo da shi a garin Madina kawai zaka je na wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ayan da kowa kuma ci gaba da karantawa ce yace fatalaqaha an-nasu kulluhum gaba ɗaya mutane kowa sai kama karanta ayan mai ruwa yake fama asma'u basharan minan nas illa yatluha yace babu wani daga cikin mutane da na ji yana wata magana a ranar in ba aya yake karanta tun da Abubakar wannan magana Sa'id bin Musayyib ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yake cewa Umar radiyallahu ta'ala anhu sai ce yace wallahi ma huwa illa an sami'tu ababakarin talaha فعقرت حتى تلقى حتى حتى تلقني رجلاي وحتى هويت على الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات sai na mace na rantsi da Allah kwata-kwata ban ayan sai da Abubakar ya karanta yace da Abubakar ya karanta sai na ji kafafuna sun gagara rike ni yace na ko na haɗe a ƙasa da gwiwoyi na a ranar tabbatar lalle manzon Allah ya bar mu lalle ya bar mu yanzu mu duba wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati kowa hankalin shi ya tashi Wa ya natsar da mutane wannan kawai ba kriteriya bane da ya kace zama shugaba shi kadai ya kuma da kowa hankalin shi ya dawo jikin shi kowa ya natsu tukun ma aka fara tunanin to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa za mu nada ya ci da jagorantar al'umma a lokacin tukun wannan tambayar ta fara zuwa to me ya faru ana cikin wannan halin da sahabbai suka tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai mutanen Madina al-Ansar sai suka taru suna mitin a wani guri da ake kira saqifatu bani sa'ida a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a ranar sai suka taru suna tattaunawa a ranar 12 ga watan Rabiul Awwal a ranar Litinin suka taru suna tattaunawa akan to ya za a yi wa zai zama jagora suka rinka tattaunawa ansar shawara ya ba su yake to me yasa ba su sabi Sa'ad bin Ubada ba ya zama shine zai jagoranci musulmi to da a lokacin sa'ad bin ubada shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaya shi ya zama shugaba na al-khazraj khazraj kabila ce ta larabawa a garin madina manzon Allah shi ya nada shi ce to sa'ad bin ubada shine shugaban ku to sai gaba da ansar suka fara taron to me yasa ba za a ci ci tunda sa'ad bin ubada sai ya zama jagora sai su kowa ya mishi mubaya'a ana cikin wannan sai almuhajirun su sai na baka sai suka ji labarin abinda al'ansar suka je suna yi a saqifatu bani sa'ida abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai kira umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu da abu ubaida ibn al-jarrah da shi sai ce ku zo mu tafi wajen ƴan uwan mu al-ansar ji labarin suna saqifatu bani sa'ida suna tattauna wa zai jagoranci al'amuran musulmai ku zo mu ji mu me suke suna isa gurin sai na Umar bayan sun isa suna isa gurin suka tare da su suna suna wannan tattaunawa sai wanda shine mai magana da yawun al'amfar sai fara magana yayi istisna'i ya khutbatul haja su sunnan su kenan dole kafi a fara magana haka manzo Allah ya sai an gode ma Allah an yi ma annabi salati tun a fara magana yayi hutuba yayi bi Allah ya ma annabi salati yace amma ba'd bayan haka wannan sunna ce sai ce fa nahnu ansarullahi wa katibahu al-islam wa antum ma'shara al-muhajirin rahqul وقد دفت دافة min قومكم فإذا هم يريدون أن, يخ أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا وأن yayi wannan tattaunawa yace mu al-ansar mu ne Allah madaukake sarki ya kira mu ne al-ansar mu muka taimaki annabinsa muka ba al'umma musulmai mafaka ko muhajirun kuka taso daga garin ku amma sai muka ga kaman wasu daga cikin ku suna so kaman su mai da mu second class citizens su zama su ne first class citizens bayan garin mu eh ya gaba maganin shi sai na Abubakar da sai na Umar da Abu Ubaida suna zaune suna jin shi sai da ya gama sai na Umar ce aradtu an atakallama Ya ce yana zo magana sai na so ni ne yi magana Ya ce sai Abubakar yace mu ya mu haka ce yi shiru kan ce komai ya gama magana wani wanda zai yi sake magana sai na Umar ya ce ina son ni ne in yi magana amma Abubakar ce mun kar yi magana in shiru bayan sun gama kutuban su sai Abubakar radiyallahu ta'ala anhu sai magana sai na Umar ya ce maganin da Abubakar yi. yace yadda ka san ya shiga zuciyata ta ya kwaso duk maganganun da nake so in kuma har ya ƙara da wanda ya fi nawa kyau haka Umar ya faɗa yace yace wallahi ma taraka min kalimatin a'jabatni fi tazwiri illa qala fi badiha fi badihatihi mithlaha aw afdala minha hatta sakat yace na rantsi da Allah duk maganan da nake son in Abubakar bai bar ko guda ɗaya ba sai da ya faɗa kuma ya sake faɗan wani wanda ya fi wanda nake so na faɗa falala abubakar ya yi ba. bayan ya gama ba. al'ansar hankalinsu ya dawo jikinsu su ma sun nasu sun fanci shaidan ne yake so ya ja kafansu ya ce sai bayan abubakar ya gama sai abubakar sai kama hannun sai na umar sai kama hannun abu ubaida Ali bin jarrah sai ce ina ba da shawara a zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan ya zama shi ne zai jagoranci al'ummar manzan Allah. Yace sai na Umar, manzan Allah ya ba da shaida cewa duk hanyar da Umar ya bi shaidan baya bi. Kaga yana da shaidar shaidan ba zai batar da shi. Abu Ubaida, manzan Allah ya ce li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida Amir bin Jarrah. mazalla ce kowace al'umma tana da amintaccen cikinta amintaccen cikin al'umman manzon Allah shine Abu Ubaida Amil bin Jarrah to da me ake nima ga shugaba aminci yace ina ba da shawaran a zabe ɗaya daga cikin waɗannan su zama jagora sai na Umar bayan ya faɗi wannan yace bayan sai na Abubakar ya faɗi wannan sai na Umar sai ce a ba za haka ba nake ubsuk yadaka ya aba bakrin yace ni kuma shawara ta abubakar yace na shimfiɗa hannunka maka mu baya yace ba zai yiwu manzon Allah na da rai ya tura ka gaba bayan manzon Allah ya yi wa Fati mu dawo da kai baya ba yace ba zai yiwu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kanshi yace wuce gaba mu bi ka bayan ya bar duniya mu ce mu ce a dawo baya ka bi mu yace bai zai yiwu ba yace shi fa sai na Abubakar akwai rana washe gari bayan wannan ranan farkon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matai suka bada sharan ake Umar ya ja sallah yana ce Abubakar ya ja sallah washe gari sallah ta sake zuwa manzo Allah ya ce ake Abubakar ya ce sai ya ce ma Bilal kai ba ka umarci wanda yake halarce ya ja sallah to da manzo Allah ya san jiya ai yana cewa ne ne Abubakar to yau sai bai maimaita suna ba kawai sai ce ka umurci wanda yake halarce ya ja sallah Bilal yana shiga masallaci sai tarar da Umar a sahun gaba sai ce Umar ka ja sallah Umar na yin kabbaran harama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga ya ce ya aballahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa Abubakar yace Allah bai yadda wani ya ja sallah ba manzansa bai yadda ba dukkan mu ba su yadda wani ya ja sallah Abubakar shi zai ja sallah an idar da sallar manzo Allah ce a sake sallar Abubakar ya ja wannan sallar da aka yi manzo Allah ce null and void yace kuma sai yau mu ce ka dawo baya yace ba zai yiwu yasa ka mika hannunka kawai muka baya Abubakar sai shimfe dalu duk wanda suke gudu suka masa mu baya bayan an gama masa baya suka dawo masallaci suka dawo masallaci bayan sun dawo masallaci Abubakar radiyallahu ta'ala an sannan shi Sa'ad bin Ubada abun faɗi shi ne suka so al-Ansar suka so ya zama shugaba ku bayan an gama baya sai Sa'ad bin Ubada sai ce nahnu al-wizara wa antum al-umara yace mu al-Ansar gaba ɗaya mun yadda mu zama taimakon ku ku muhajirun ku ku zama jagorori mu kuma mu zama masu taimaka muku kaga mu baya ya samu bayan an gama Yanzu sun gama a saƙaifatu bani sa'ida. Duka wannan fa sauran mutane suna masallaci, ba san me ke faruwa ba. Su suna can suna suna tattaunawa bayan an dawo masallaci. ana san mali Allah ya ƙara yadda a gare shi. Yake cewa bayan sahabban waɗansu sahabban sun yi ma Abubakar baya a saƙaifatu bani sa'ida. Washe gari sai na bakar ya zo masallaci sai zauna a kan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sai sai na Umar ya miki sai magana ya gode ma Allah ya yabi Allah yayi innal hamdalillah zuwa ƙarshe ya gama yace amma ya ce ayyuhan ya ce ya ku mutane inni kuntu qultu lakum bil amsi maqalatan ma kanat illa an ra'ayi yace jiya na faɗa muku wata magana amma ku sani magana nan da na faɗa muku jiya wannan ra'ayi na ne da nake muku manzo Allah bai mutu ba ya je gana ne da ubangiji zai dawo yace wannan ra'ayi na ne wa ma wajadtuha fi kitabillah wala kanat ahadan ahda ilayya rasulullah ce ban gani a Qur'ani ba ko mu tattauna da annabi ya faɗa mun zai tafi ya gana da Allah kamar yadda annabi mu gana da Allah ba mu yi haka da shi ba ko ba ƙur'ani na gani ba wannan ra'ayina ne walakin ne qad kuntu ara anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayudabbiru amrana hatta yakuna akhiran kawai ni nayi tunanin ne manzo Allah zai ci gaba da jagoranta mu har mu kare bai tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi ya bar mu a duniya yace wa inna Allah qad abqa fikum kitabahu alladhi bihi hada Allah wa rasuluhu yace amma Allah ya dauke manzansa amma ya bar ku littafinsa wanda wannan littafin da shi ya shirya da manzansa yace fa in fa itafamtum bihi hadakumullah in kuka yi riko da wannan littafin Allah madaukakin sarki sai ya shirya da ku yace lima kana hadahu lahu Allah zai shirya da ku zuwa ga abin da ya shirya da manzansa zuwa gare shi yace wa inna Allah qad jama'a amrakum ala khairikum Aga muhallin shayi yace to yau kuma Allah ya haɗa al'amarinku jagorancinku a kan wanda ya fi mu alkhairi gaba ɗaya. Sahibi Rasulillah, sahabin manzan Allah, saniyas naini ithuma fil ghar shine nabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suke cikin wannan kogon. Fa qumu fa bayi'uhu, kowa ya tashi masa mubaya ya dake jagorance shi. Sai na Umar yayi wannan gabatarwa. Anas dan Malik yace gaba ɗaya duk musulmai kowa ya yema abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa arzahu baya bayan an yi mu baya yanzu shugaba zai jawabi zai acceptance speech ko sai na bakar ya tsiki ya yi khutbatul haja bayan ya gama yake amma ba'd kaga duka sunna ke ka sai sun ce amma ba'd bayan ya faɗa ce ayyuhan nan, ya ku mutane qad wallitu alaikum wa lastu bi khairikum Allahu akbar amma kaga Umar me yace qad jama'a Allahu amrakum ala khairikum Allah ya hada al'amarin ku akan wanda ya fi ku alkhairi amma shi kaji abin da yace qad wallitu alaikum wa lastu bi khairikum ce an shugabantar da ni akan ku amma ba ni ne na fi kowa alkhairi a cikin ku fa in ahsantu fa'inuni in na kyautata nayi abu mai kyau to ku taimaka mu wajen a cimma nasara wa in asa'tu fa muni? in kuma na munana ne kuskure to ku miƙe ni ina karkacewa ku miƙe ni ku ce ba nan za a yi ba nan ga hanyar nan Yake as amana gaskiya amana ce wal kadhibu khiyana ƙarya ha'inci والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله yace mai rauni a cikin a gurina mai ƙarfi ne in aka zalunce sai na kwata mishi haƙƙin shi da ikon Allah wal qawiyyu fikum da'ifun indi hatta akhudha al haqqa minhu in sha Allah yace mai ƙarfi a cikin in ya zama azzalimi to a gurina mai rauni ne sai na kwace haƙƙin da ya kwace na wani na mai mishi da kanshi ce la yada qaumun al-jihad fi sabilillah illa darabahum Allah bizul ce babu wata al'umman da za ta bar jihadi face sai Allah maɗaukacin sarki ya jarfe su da ƙasƙanci. wala tashi'u al-fahishatu fi qaumin qat illa ammahum Allah bil babu wata al'umman da alfasha zai yawaita a cikinta face sai Allah ya lullube su da bala'i yace ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu yace ku min biyayya in nayi ma Allah da manzansa biyayya fa idza afaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alaykum in na ma Allah na manzon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to babu biyayya zuwa gare ku qumu ila salatikum yarhamukum Allah wannan ita ce khutbar sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa arbahu Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi wannan mubaya'ar kuma hadda sayyidina Ali hadda Az-Zubair bin Al-Awwam da dukkan sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da malaika Ibn Kathir ya kawo a cikin Al-Bidaya wal Nihaya to wannan shine a takaice kenan yadda aka yi sayyidina Abubakar ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi to wannan khalifanci da sai na bakar ya zama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maluma sun tattauna shin khalifanci ne masu? ko kuma khalifanci ne wanda ya faru ko incidental ma'ana khalifancin nafsi ya tabbatar da sai na cewa Abubakar shi zai zama khalifa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ta faru ne ko saboda abinda sahabbai suka hanga da ijtihadin an fahimta ku gaba ɗaya ahlus sunna sun tafi akan cewa khalifanci sai na baka khalifanci ne bin naf nafsi ne ya tabbatar da cewa shi ne khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi akwai hadisai da yawa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi kaɗan daga cikin waɗannan hadisan akwai hadisin daga Jubair bin Mut'im daga babansa Mut'im Allah ya kare da a gare su hadisi yana cikin sahih Bukhari yake cewa atati atati mura'atu lin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ce wata mata ta zo don annabi sallallahu alaihi wasallama don wata bukata bayan sun gama tattaunawa fa'amaraha an a ilayhi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata cewa zuwa lokaci ka za ki dawo ta gama za ta tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata amma zuwa lokaci ka za ki dawo qalat sai matar sai ta ce ara'aita in jitu wa lam ajidka to me wata shawara za ka bani in na dawo ban same ka ba fa ka annaha taqulu al-maut kamar tana nufi in na dawo ba ka a duniya to wa zan je gurin wa zan je qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata lam tajidini fa'ti ababakr yace in kika zo baki same ni ba to ki samu Abubakar me yake nuna ya next of king ko crown prince ne ko crown prince ne ke in kika dawo baki same ni ba to ki samu Abubakar ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili na biyu akwai hadisin Huzaifatu bin al-Yaman hadisin da cikin sunan da Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala da Musnad na Imam Ahmad rahimahullah Huzaifatu bin al-Yaman Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi ai mun san taken shi ai sahibu sirri rasulillah shine abokin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mun zaifa wanda duk duniya ba wanda yake faɗa mishi hatta matan akan sirri ya kai sirri ko Huzaifa ibn Yayi yake cewa kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mun kasance wata rana muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ce inni la adri ma qadru baqa'i fikum manzon Allah sai ce to ni dai ban san kwana nawa ya rage in cika da zama tare cikin ku ba ban san kwana nawa ya rage in bar wannan duniyan amma faqtadu bil ladaini min ba'di yake in na tafi to ku jagorantar da waɗannan mutane biyun da za su zo bayana zafi yace wa ashara ila Abi Bakr wa Umar sai manzon Allah ya nuna Abu Bakar ya nuna Umar yace in na tafi ku yi koyi da waɗannan su zama su ne jagororin wa ma ku ibn mas'ud fa saddiquhu kuma duk abin da ibn mas'ud ya faɗa muku game da ku gaskata shi gaskiya ne ya ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan magana ce in na tafi to ga waɗanda za ku sa su a gaba su zo muku jagorori faqtadu bihim sannan wa ma haddathakum ibn mas'ud fasaddiqu duk abin da ibn mas'ud ya faɗa muku game da ni gaskiya ne ku gaskata shi akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu manzo Allah ce ma haddathakum ibn Mas'ud ne ne fa saddiquhu to me zo menene ibn Mas'ud ya faɗa hadisi yana cikin sahih Bukhari yana cikin sahih Muslim ibn Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ra'aytu an-nasa mujtami'ina fi sa'idin yake naga an nuna mun mutane sun taru a wani falakatotan fili فقام fa naz'a zanuban aw أو wa fi ba'd نزعه ضعف yace sai Abubakar shi kadai sai ya tashi sai dauki guga yasa sa a rijiya sai ya guga ɗaya ko biyu amma ɗaya daga cikin jan da ya ɗan yi rauni ce wallahu yaghfiru Ya ce sai manzo Allah ce Allah madaukakin sarki ya yafi ma Abubakar wannan raunin thumma aqadaha Umar yace Abubakar na ijewa sai Umar ya dauka fastahalat bi yadihi gharban falam ara abqariyan fil nati yafri fariyatan hatta daraba nasu nas Ya yace amma da Umar ya ɗauka. sai na ga har yammaci ya rinka yi har sai da rana ta faɗi in ji sai na abdullahi bin masu ya ce manzo Allah ce ya ga wannan a mafarki sai na bakar ya yi kaɗan umar da ya zo ya tsaye da me ya yi da yawa kuma sai na umar lokacin da ya yi khalifa shine musulunci ya tafi har har china sai na umar bai bar mulki ba sai da musulunci ya kai china to yi sanda shi yafi kowa da daga cikin salifofin nan su hudu sai dai shekara goma sha ko babu abin da aka yi da futuhat an dinga buɗe garuruwa yana cikin ai babban adawan da ke tsakanin shi'a da umar to shi ya karya daular farisa masu bautan wuta aka ce farisa a lokacin shine yanzu Iraq, Iran duka Farisa. to da asali majusawa ne masu bautan wuta ne. Masu bautan wuta ne. to shi ya karya daular ya rusa daular musulunci ya shiga wurin an gane shi yasa ai suka yana cikin abin da yasa mun sha yin bayani ai yana cikin abin da yasa suka fi fifita Hussein akan sauran ƴaƴan sai na Ali so da Hussein ya auri ƴar sarkin Farisa na lokacin da aka karya daular shi yasa duka limaman su goma sha biyu ƴaƴan wannan matan ne da jikokinta ba su sa ƴaƴan kowa ba ashi an kan shi kabilanci ne ai yasa suka saboda ai sai na Ali kashe shi akai za mu zo mu kashe shi akai sai na Hassan kashe shi akai sai na husain a ranan goma ga watan Al-Muharram da aka yi kashe shi ai ba shi kaɗai aka kashe an kashe shi da sauran jikokin sai na Ali kusan mutum 70 amma me sa shi kaɗai yake kira so da ya hada dangantaka da wannan matan sarkin Farisan yar sarkin farisa kuma sai kurka limaman su goma sha biyu ƴaƴan ne da jikokin su ba ko da ƴaƴan wani daga cikin ƴaƴan sai nari ko kai ba ma wani daga cikin sauran ƴaƴan Hussein da sauran matan shi babu ko da ke sa babu rahanin da sai shi aje so sai na Umar sai dai kai hakuri kawai ba zai taba san shi ne ba ke sa har yanzu ba su daina bautan wuta ba ai muna kallo ai muna kallo da suke a Iran da Iran za a sa gawayi ko wuta ruwa na tsallakewa da sunan ibada a shiga wutar ba takalmi haka dama masu bautar wutar ke har wasu su ba su taɓa dena ba su tsaye ba su dena to wannan dalili na uku ke akwai hadisin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha hadisi na cikin sahih muslim na na tafi take cewa qala li rasulullah fi maradi tace ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mu lokacin da bi